jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu a wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin koma noma bayan sa akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Yuli na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan Muharram na shekara ta 1400 da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1384 da suka gabata a rana irin ta yau wato kuma ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya aka yaƙi wanda ya fi jan hankali a tarihin bil'adama da kuma tarihin musulunci a yankin karbala na ƙasar iraki imam sani alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake amincewa da yi wa yazidu dan mu baya a matsayin khalifa musulmi saboda masanar da yake da ita akan cewa bai dace da wannan matsayi ba imam sani alaihi salam tare da sahabbansa waɗanda wasu su iyalan gidansa ne sun ci gaba da yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga azalumai tun daga safiyar ranar ashura har zuwa bayan azahar a lokacin da kuma dukkaninsu suka yi shahada sannan kuma sojin yazid da dan ma'awuya suka kama mata da sauran kananan yara a matsayin ribatattun yaƙi wannan jarinta da kuma sadaukarwa da imam husaini alaihi salam da sahabbansa waɗanda adadinsu bai wuce biyu ba suka yi ta zama abin koyi ga dukkanin bil'adama musamman ma musulmi waɗanda suka yaƙi zalunci da zaluman sarakuna daga bisani har ila yau ta zama abin buga misali ga matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kare addinin musulunci daga gurbata a hannun azalman sarakuna da shugabanni a tsawon tarihi yankurin ashura dai shine yace shi addinin musulunci ya kuma zama garkuwa a gare shi a da tsawon tarihi domin kuwa sadaukarwar da imam husaini alaihi salam da sahabbansa da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi a ranar ashura ita ce mataki na ƙarshe na faice sahihin tafarki na manzon Allah da kuma musulunci wanda suka kudiri niyyar ganin bayan sahihin musulunci ta hanyar gurɓata shi bayan wafatin manzon Allah bani umayya sun kasance suna kiyayya da manzon Allah ne ba saboda addini kawai ba kiyayya ce wadda ta samo asali tun daga lokacin jahiliya inda suke kiyayya da bani hashim kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito ne daga bani hashim da kuma wannan kiyayya ta bi shi har bayan wafatansa inda suka ɗauki fansa kan iyalansa tare da kashe jikansa imam hussein alaihi salam da wasu da dama daga cikin iyalan gidan manzon Allah waɗanda suke tare da Imam Hussein ɗin a lokacin. Sadaukarwar Imam Hussein alaihi salam a ranar Ashura ta zama abin koyi har ma ga waɗanda suke gugurmar neman yanci da tsayar da adalci a duniya waɗanda wasu su ma ba musulmi ne kamar yadda Mahatma Gandhi tsohon Prime Minister India ya bayyana cewa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

to madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu duniya na ci gaba da yin allah wadai da juyin mulki da aka yi a jamhuriyar nijar shugaba tinubu na taron najeriya ya roke ƙungiyar kwadago da ta ɗan ƙara masa lokaci kafin tsunduma yajin aiki shugaban ƙungiyar tarayyar afirka ya bane cewa nahiyar tana da kwarin gwiwa kan makomar haɗin gwiwar ta da ƙasar rasha yanzu kuma ga labaran daki-daki. tun bayan jin mulkin da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban kasa suka jagoranta a birnin yamai na jamhuriyar niger duniya ke ci gaba da yantar da allah wadai da wannan juyin mulki shugaban kungiyar ecowas kuma shugaban taron nigeria bola ahmad tinubu ya fito ya bayyana matsayin kungiyar na kyan amincewa da juyin mulkin kamar da kuma ya bayyana cewa sun sha alwashin ganin cewa an kare tsarin dimokuraɗiyya a jamhuriyar niger ya ce abin da ya faru a nijar din yana a matsayin yin hawan kawara a kan tsarin demokuraɗiyya da kuma keta alfarmar kundin tsarin mulkin ƙasar a ta bangaren kungiyar tarayya afirka ta fitar da bayanin yin tar da allah wadai da jin mulkin na nijar tare da bayyana hakan a matsayin wuce gona da iri da kuma mayar da ƙasar baya majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai sun fitar da nasu bayanan daban-daban da ke yanka kausar suka akan abin da ya faru a nijar tare kuma shan alwashin ɗaukar dukkanin matakan da suka dace akan waɗanda suka aikata wannan jiyo mulki akan gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar a taron najeriya kuwa a wani yunkuri na dakile yajin aiki wanda ƙungiyar kwadugo ke shirin farawa a faɗin najeriya shugaba ahmad tinubu ya kira ga ma'aikata a ƙasar da su ɗan dakata kaɗan su ba gwamnatin sa ƙarar lokaci don biyan buƙatunsu shugaban majalisar wakilai tajuddin abbas wanda ya jagoranci tawagar 'yan majalisa domin ganawa da shugaba tinubu ya bayyana hakan ne a yayin da yake zantawa da manema labarai a fadar shugaban kasar ƙungiyar kwadagon ta najeriya nlc ta yi gargadin cewa ma'aikata a kasar za su gudanar da zanga-zanga na tsawon mako guda domin nuna shan amincewarsu da karin farashin man fetur da aka yi a baya-bayan nan a wani bangare na nauyin da ya rataya akan wayanmu majalisar wakilai ta bina shirinta na shiga tsakanin gwamnati da kuma ma'aikata kan batun zanga-zangar da kungiyar ta nlc ke shirin yi wadda za ta fara tun daga ranar laraba biyu ga watan agusta in ji tajuddin shugaban kasar comoros kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka na yanzu usman gazali ya jaddada cewa nahiyar afirkan tana da kwarin gwiwa akan makomar haɗin gwiwa da ke tsakaninta da ƙasar rasha a jawabin da ya gabatar a yayin taron tattalin arziki jin kai na haɗin gwiwa tsakanin rasha da afirka a birnin st petersburg na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa abin da ya faru a jamhuriyar nijar da farko dai abin allah wa ne kuma babu wata ƙasa da ta goyi bayan hakan a nahiyar afirka kuma wannan shine sako na dukkanin shugabanni na tarayyar afirka ya nuna cewa ƙungiyar tarayyar afirka za ta ƙara ƙarfafa alaƙarta da ƙasar rasha a ɓangare daban-daban a lokaci guda kuma tare afirkan tana neman zaman lafiya da kuma sasantawa akan dukkanin rikice-rikice da suke faruwa gazali ya jaddada cewa afirka tana da 'yancin shiga tsakani akan shawarwari na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta samu matsayi a kwamitin sulhu kuma bayyana cewa yana fatan rasha za ta goyi bayan wannan ra'ayi na mayar da ƙungiyar tarayyar afirka a matsayin mamba mai cikakken iko a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya to jama'a masu warkar da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran wani matashi ba ne ya yi shahada bayan da sojojin yahudawan isra'ila suka kai masa hari a yan wani samame da sa kai a yankin arewa maso yammacin gogin jordan a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a safiyar alhamis ma'aikatar lafiya ta palestino ta bayyana cewa wanda sojojin yahudawan suka harbe shine sharhabel abu samra sannan ta kara da cewa matashin mai shekaru goma sha hudu ya samu raunuka ne tun daga farko bayan da dakarun yahudawan suka buɗe wutar bindiga kansa amma kuma daga bisani ya shahada sojojin mamayar yahudawan sa sahiyoniya dai sun mayar da martani akan wata zanga-zanga wadda matasan falastinawa suka yi na nuna rashin amincewarsu da samaman da suka kai a yankin nasu da sojin isra'ilan suka mai da martani da harsasan bindiga masu rai da ya garzaya da matashin ne zuwa asibiti daga farko a yankin kalkiliya kafin daga bisani kuma irsa ransa ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta casa barcelona da ci biyar da uku a wasannin atisayen tunkarar kakar da za a fara a watan gobe da suka fafata a birnin los angeles na kasar amurka minti bakwai dai da fara wasan barcelona ta ci kwallo ta farko a hannun robert lewandowski daga baya kuma a sanar ɗin tafarke ta hannun bukayo saka a minti na goma sha uku ta jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan yanzu kuma sai sauran shirin mu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya inda muke tattaunawa da manoma dangane da halin da ake ciki akan damuna a makonni biyu da suka gabata a shiri biyu da suka gabata mun yi magana ne akan batun hasashen da damuna ta kasance da bisa al'ada masana kan yi gabanin saukar ruwan sama da kuma yadda manoma suke kallon wannan hasashen to a yau za mu ji a wani zango ake ciki dangane tafiyar ta damuna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gabata. thank you To a cikin shirinmu na yau mun sake nufar jihar Neja ne kuma karamar hukumar gurara sannan kuma a garin nan na Izo. Abokin hirar tamu ko shine Malam Murtala Abubakar Izo inda muka fara yi masa tambaya akan kowane zango ake ciki a yanzu dangane da tafiyar damana shin an gama sharar gona kuma an yi shuka ga abin da yake cewa. to magana sharan gona hana gan gama sharan gona tun watan hudu watan biyar tunda dai bana ba mu samu ruwan da wuri yadda ake so ba yakan kawo ruwan yakan zo kafin ya sake dawa sai ma wuri ya sake ya bushe to amma yanzu dai daminan ta tsaya alhamdulillahi an dukufa cikin aikin sosai insha Allah ka yadda yadda ya kamata yadda ake so shuke-shuke suna nan suna ta sun yi nisa sosai yanzu kamar misalin su masara gyada duk da insha Allah ana ta zubawa to gwamnatin da ta gabata ta muhammadu buhari ta fitar da wasu tsare-tsare masu yawa da suka shafi aikin gona wasu a kan takarda wasu kuma an gani a ƙasa aikace mutanen da a baya ba su san hanyar da take zuwa gona baskarin rungume na duke tsohon ciniki kuma da gaske ne duk wanda ya san yadda najeriya take musamman arewacinta a shekarun baya gabanin mulkin muhammadu buhari kenan da kuma lokacin da yake mulki zai iya zama shaida a kan yadda kamfanonin cashar shinkafa suka yaɗu musamman ma arewacin ƙasar kuma waɗannan kamfanonin sun haɗa ƙanana da manya wannan yana nuni ne da yadda aka samu ci gaba ko da kuwa menene girmansa dangane da harkar noma sai dai wannan baya nufin cewa kuma ya tafi daidai kuma kowane manomi ne ya samu abin da yake so wannan ita ce tambayar da muka yi wa abokin hirar tamu malam murtala abubakar izo ga abin da yake cewa gaskiya ba su cika alkawarurkan da suka yi ba sun dai ce za a sa ido amma ba wani ido da aka sa a bangaren noma ba wani ido da aka sa muna da kira ga wannan sabon gwamnatin ya taimaka saboda ta zan kafin zuwan wannan gwamnatin dama akan kawo mana taki muna samun taki ta bangaren gwamnoni ta bangaren gwamnati muna amfani da shi amma wannan gwamnatin da ta shigo wallahi ta ke ma ya gagari talaka siya saboda yanzu aka ja na yuriya dubu ashirin da biyar npk dubu da biyar abinda da baya can bai fi dubu ka ba da dubu daya dubu biyu ka samu ba sai muna kiran wannan gwamnatin ta taimaka ta sa mana hannu wato ainihin kan taimako na amfanin gona to mu dai a bangaren mu ba mu ga wannan ba abinda dai kawai suka zo mana ngo ne wato ainihin boni body ne kuma bashi suke bayarwa kaga za su baka iri su baka taki su baka chemical a bisa ga bashi sai ka yi depositin naira dubu goma kamar kana da kwata hekta kenan za ka sa dubu goma sannan kuma kudin duka duka sun kama dubu hamsin da bakwai kaga ya sauran ma dubu arba'in da bakwai kenan to dubu arba'in da bakwai din ne za ka yi ta biya kaɗan kaɗan har zuwa disamba ka gama biya kaga taimakon da muka samu kenan ga ainihin bangaren wani kungiya ne daban kuma bashi take bayarwa ba wai taimako irin na gwamnati to a yankin na naija ana yin noman amfanin gona da yawa daga ciki da akwai masara gero riɗi dawa wake gyada da doya sai dai an ambaci cewa agushi wanda ake noma a wannan yankin farashinsa ya faɗi ƙasawar ross a shekar da ta gabata ko da gaske ne hakan ta faru ga abin da yake cewa karan da ya gabata a gushi bai karye ba karan da ya gabata nema a gushi ya yi tsada saboda a gushi an siya naira mudu daya ma an siya naira dubu to kaga da aka siya ma amfanin gonar mudu daya naira dubu kaga ba ba maganan karye wanda ya karye a shekaran bara shine waken soya shine ta karya shine har yanzu ma bata tashi ba har yanzu da muke magana da kai tana ma kara karya saboda na ji an ce kamfani ma za ta sake rage farashin ta kuma yanzu haka amma sauran amfanin gona wallahi alhamdulillah gaskiya farashin su yana da kyau sosai sai kara ma ci gaba yake balle mu ma manoman ne amma kuma muna kukan tashin farashin to ganin cewa yanzu an samu sabuwar gwamnati a najeriya ko wane fata manoma suke da shi dangane da wannan sabar gwamnatin kuma wane kira ma za su yi mata akan ta jiyo hankalinta sosai ga manoma ga ta bakinsa kira wannan gwamnatin ta kokarta ta sa mana hannu yadda da mun saba a turo mana taki da dan karamin wato ainihin farashi mu samu manoma mu samu da kuma duk kaya su kayan gramazon ɗin duka sun yi tsada kaga lita da bai dubu ɗaya dubu ɗari tara ma zo kai dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu ana maganan lita na maimai dubu uku da ɗari biyar dubu uku gramazon kaga muna kiran wannan gwamnatin adala a sa mana hannu saboda talaka mu samu tani mu yi wato ainihin noman nan yadda yadda muke so saboda kaga mutum ana so ya buɗe gona kamar hekta hudu biyar amma kai tunanin chemical da zaka yi amfani da shi kai tunanin takin da zaka sha buhu nawa ka sha kaga dole ba zaka iya ba so dai muna kiran gwamnati da Allah ta taimaka yadda gwamnatin baya waccan kafin wannan gwamnatin da ta shuɗe ta zo yadda da suke mana yadda kuma mukan samu farashin kayayyaki da sauki ta taimaka ta da mana da shi haka. Ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaba da daren Ubangiji.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 to kuma ga shirin nan na makoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Ibrahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci. Inda a yau da yarda Allah za mu shiga darasi na 175 makon da ya gabata an ji cewa Muhammad tare da abokansa Ramin da kuma Sadiq suna cikin babban dajin nan na lardin Gulistan wanda ke da wurin shakatawa mafi girma a kasar Iran. A yau sun tafi wasu ƙauyuka da suke wannan wuri domin ganin irin al'adunsu da kuma yanayin zamantakewar su sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomi Absor. makwararren ruwa haile sosai ziba mai kyau lebos tufafi martub jikakke tomi bini kana gani ob ruwa chetor یایا هوا یعنی اسکا پراکنده می شوند سنا رربوا جا وری خوب میکاو همه جا کو اینا سبز کره بو کمشی گل پره پر کرده است یا چکا اینجا نن همیشه کود یوشی اینقدر گرگودن هکا روزها رانکو تعطیل رانر هوتو خانواده ایالی زیاد دیوه زیارت زیاره گردش بوده ایدو آنها می آیند سنازوا حرم حباری امامزاده جیکن منزن الله روستا قوی مکان وری تاریخی نه تاریحی دیدنی نبود ایدو حتما تبس آنجا چند ما باید برویم مو دول متپی عجیب میبن مامکی حیات پرپاجیا خانه گده بدونه با دیوار بانگو رسم العاده منزل گدا کوچه لونگو مرز ایاکا آن ندارد باشده حوز گورن تر شیر آب پمپو شما دوست دارید کناسان ما برویم متپی آب گرم روان زپی بهتر است زیپی کاو عجله کنید کوهنزرتا تاریک دو من عکس میگیرم زن دوکی هوتو من نمیخواهم بناسان مناظر گراره مسکو من از دست بدهم نی ارسا البته کدیکی فردا گوبه ما می توانیم برویم زمو ای زوا فرصت داما کم کدن امروز یو idan Allah ya mu a mako na gaba za mu ci gaba da shirin a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murinsu musamman malama kudusiyan kuma muhammad amin ibrahim da ya ɗauki shirin afefe da ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. to don zama gaggari sai Allah kai can an jima da maza a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya